lalle akwai hanyoyi wannan da za a yi cikin tilbiri kuma wannan anthropist satom ce kowa ya santa bisa da kwarewa bisa kai ga zancen hanya ita ce kenan ga yanzu akwai gidaje da dama waɗanda za a yi irin wannan akwai na baki akwai na ke manya-manyan baki kamar shugaban ƙasa da tawagashi da in ya zo akwai gida na musamman na ce mishi residence presidential sa'annan akwai gidaje na manyan baki da ake ce ma vilave ipe su ma suna daban wanga aiki da za a yi na tilbiyar candalo zai ba mu dama servis da dama da ba su da gidaje a can a yi musu birrukansu a can program ne na shekara uku don mutane aza suke yi daga 18 december gyaran ya kare a'a 18 december sallah za a yi akwai abu da dama da za a yi don a karbi mutane masu zakawa na sallah shine yasa za a ayyuka waɗanda za su karɓan mutane na wannan sallah amma ko sallar ta wuce akwai ayyuka da dama da za a wuce a yi sai an yi shekara biyu kuma ana yin su ka ambaci cewa za a gina hanyoyin mota a cikin garin tilibiri kuma dole ya kasance an kayyade tsawon kilomitar kaza za a yi a cikin gari to tituna waɗanda za a yi cikin tilibiri in an ka haɗa su gaba ɗaya suna kaiwa kamar kilo goma sha biyar babban hanyar za ta hita da neman hatta kai, ta shiga cikin tilibiri bisa kai gare ta ne za a da hile don akwai ita wannan hanya biyu ce za a yi don da yanzu hanya ɗaya ce za ta ke shiga ta matse sa'annan a cikin gari akwai hanyoyi da dama waɗansu dama an yi su sun lalace shirin sabka jirgin sama shi na cikin tsarin tilbiri shi shugaban ƙasa sun zai tafiya sallaka ta tilbiri candalo shi na da baki akwai bakon da baka iya ɗauka hanya da shi irin wannan daga nan ga zuwa kilo ɗari goma ka da shi can tilbiri filin jirgin ne an yi shi zai ba mu dama irin wannan bakin mu duk su sabka a can kamar sauran jihohi mun ga cewa an yi gine-gine duk da cewa ka faɗa a tilibirin ma za a yi ko za mu samu ƙarin bayani game da adadin gidajen da za a yi wannan vip ɗin da na ce maka su akwai villa kamar goma wannan za a yi wannan na vip wannan manyan baki wannan za a sauke su sa'annan akwai abin da muke ce ma cite 18 december cite ta 18 december ɗin nan an keɓe eh, hili ne wanda za a yi site ɗin gaba ɗaya amma ita wannan site ba a dubin ta kare nan ga zuwa jiji tunda tun da koda ana sabke baki aiki ne wanda za shi hujje jiji December. sa'an nan akwai kuma wani hili da anka ka keɓe wanda an ka ba mutane dama su zaka su ma su yi gini na kansu ana sa wa baki in baki sun ka tahi kenan su kama gidajensu amma cikin wannan dama da an ka ba su an yi musu rangwame da dama tunda ko kaya waɗanda za su yin gidajen da su gwamnati ta sabke musu duk wani haraji a kan shi to a dunkule sauran ayyuka da aka yi sauran jihohi duk an bayyana cewa an kashe an ware kuɗi tsaba miliyar kaza kamar na tilibiyar din nawa aka ware domin wannan aikin dama gwamnati kuɗi miliyar goma ne ke warewa ya bada ya ce a ta zuwa wannan ayyuka amma bai hana waɗanda an ka sa gaban aikin su kuma su dibi hanyoyi daban-daban daban-daban waɗanda za su samu wa wasu kuɗi daga masu hannu da shuni su zaka su ƙara da waɗannan di miliyar amma mu tilberi miliyar goma sha ɗaya gwamnati ya fada. to direktar muna godiya sosai allah taimaka amin nan sau annabi na gode maka